mana ah, kaman, batun zunubi. Littafi ya ce mana kaman kowa yana da zunubi. Kowa, na ce kowa, kowa mutanen duniyan duka duka mu muna da zunubi saboda kakanmu muka ji maganan Allah daga Yanasi wuri ne aka yi Allah ya ga mana kaman da bayan ya halitta sama da duniya, ya gyara wani wuri wani guwana ya ajiye mutum da matansa su ciyayata su kuma nomata. a wurin ne ya ba su iko da dama su ci kowane abincin da ke wannan gonan da kuma akwai wani daban da ke wannan a cikin gonan nasu ne sun iya su ci su yi amfani da shi sini abinda ana ya ma mutum ne shaitani ya ji ya juya kayansu ya mace ya zo wurin ya zo wurin matan kakanmu ya ce masa kaman in ji Allah ya ce kar ku ci ko wani itacin da ke wannan gonar sini mata matan ce, a, mun yi mu ciko wani yayan da yake wannan gona ma wanda yake tsakanin gona Allah ya ce ba za mu jiko da mu taba za mu shi ba ran da za mu ji za mu taba shi mun mutu sini sitani ya ce musu ba za ku mutu ba amma Allah ya sani in kuka ci idoninka zai bure kuma za ku zama kamar shi Allah ne saboda haka shi Allah ya ce kar ku cin nan da matan ta ji haka sai ta ci idonta ta bure ya kai ma ta shi kuma ya ci. Sai suka ci wannan 'ya'yan ga ne ya zama musu zunubi ya kama dukkan mutanen duniya saboda dukanmu kakanmu ne muna da zunubi. Saboda haka maganan ya ce mana akwai waransu abubuwa hudun da ya kamata kowa ya yi sannan ka samu gafara ko dai ka shiga aljanna. Abu na farko ya kamata dai kowa ya ji ya sani kamar kai dan zunubi ne kai kana da zunubi da zunubi ne aka haife aka haife ka in ka zo wurin Yesu so da ka nuna ma Yesu zunubanka duka sannan ka samu gafara abu na farko kenan da kuma na biyu ya kamata ka sani zai ko ko wani mutum kan kana cikin zunubi jahannama ne da ka shika ba zunubin da zai shiga aljanna saboda haka maganan Allah ya gaya mana kamar duka mu muna da zunubi mun yi ba mu yi mushika aljanna amma dai jahannama ne da mu shika na biyu kenan sai ka sani kaman ba zunubin da zai shiga aljanna sai ya san kana cikin zunubinka ba ka ka shiga aljanna ya abu na biyu da ya kamata ka sani kenan abu na uku ya kamata zai ka san ka yi yarda da Yesu kristo ka san kamar Allah ne ya aika Yesu kristo don sa zo cikin duniya ya yafe muna zunubi ya cire muna da zunubi ne ka san haka sai ka yarda da Yesu kristo ka zo wurin shi ka yi tuba ka da yoshin za a yafa maka na uku kenan sai ka san kamar saboda ke ne saboda mu duka ne Allah ya kawo Yesu kristo mun sani haka za mu zo su ne mu nuna masa mu duka saboda shi ya famu na shi. Abu na hudu, ya kamata kowa da ya buɗe bakinsa ya cira shi ya ce ni ka shiga famu na zinuba na duka. Muka karanta littafi Revelation 3:20 yana gara kama ina saya a gaban kofa ne ina buka wanda ya ji na ya bude kofa zan shika in yi amfani da mai shi. kofan da maganan Allah ke gwada ba kaman kofan da muta muka yi su ba zuciya zuciyarmu ne yake gura muna da kake jin jin nan ga Allah laya yana buka kofan ki kenan zuciya ne si ne kofan nan kowane mutum da yake yi maganan Allah Allah yana buka kofan ki kenan In ka ji in ka, ka bude ma Allah zuciya, ka bude ma ransa zuciyanka, in ka ce ma Yesu ka shiga zuciyanka ya zama da shi, to za a yafa maka zunubi ne. Na hudu kenan. To yaya ni da mu yi? Yaya ni da mu bude kofa mu, zuciya mu kaman kofa Allah ya ka Kuma maganan Allah ya gaya mana kaman in dai ka, ka yi niyya ka yi niyya da waɗannan abubuwan hudun da na kai gwa maka abin da ya suwara kawai na sai ka bude bashinka ka yi ka yi ka ji yesu kristo maganansa ka kuma yarda da shi ka sai ka bude bashin shi ka ce mata ya zo ya shiga rayuwanka zai shiga zuciyanka zama tare da kai sai kai kuma da shi ka yi wannan abu za ka samu gafura ne to yanzu abinda da ya suwara ne abinda za ka yi kawai ne ka ce idan ni ne na sani dai ina da zunubi na sani dai saboda zunubi ne ka shi ka zo cikin duniyan ga na sani dai ka zo saboda a yafa muna zunubi siyasa na ina shirin ka ne zo ka shiga zuciya na zo ka shiga rayuwa na yafa mana zinubar duka saboda gobe ce man zama naka ka yi wannan aduwa. da farin ciki. Allah, maganan Allah ya ce za a yafa maka zunubi ne. Yesu zai shiga zuciyanka ne, zama da kai, ka yi amfani da shi, shi kuma yi amfani da kai. To, wanda ke yi nan kai wannan addu'a, yau ka yi dadin kai kenan. Kai ka yi, za ka zama mutum kirki kenan. Zai ka zama, za ka zama Yesu Kiristi dan Kiristiyan kenan. Abin da ya saura ne sai ka shiga wani cocin da ya kusa da kai sai ka yi amfani da su, sai ka yi addu'a tare da su kullum sunday sai ka shiga church sai ke da mutanen allah su yi su zama tare su yi amfani da juna kana ji na yau na magana ke ce na, sai ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka ce ni wani yau na ji magananka na bude maka zuciya zo ka shiga na. wance muna zunubana duka saboda gwamnati man zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen to in kana ji na to yau allah ya yafe maka zunubi kin da yi wannan addu'a allah ya yafa maka zunubi yau ke ka yi dadin kai kenan saboda haka na roko muna maka roko ne ka shiga wani church ka yi amfani da shi kuma za ka zama ka kuma ka yi tuba da abubuwan da kake yi dama daga yau da ka bari ne dama kana zina ne da ka bari ne dama kana karya yanzu da ka bari ne da kai ba mutumin kirki ba yanzu za ka zama mutumin kirki ne yanzu za ka yi addu'a sai kuma ka yi karanta da bible abin da kake yin duka dama da ka bari ne sai da ka yi abubuwan da an lake so Abubuwan da Allah ke so shine mu so juna. Kowane mungun da kake da shi za ka bari sai shi Allah. Ka yi ta kusa da maganan Allah da mutanen Allah. In ka yi haka zai ma Allah dadi ne, za ka zama mutumin kirki ne, sai Allah kuma dai amfani da kai. Kuma daga yau ya kamata ka bari ma Allah abin da kake da shi duka ka san kamar shi na an ma ne so sai ka bari kowane abu da kake da shi ne bari Allah ya yi amfani da shi karfinka